to sai ta kira akai amma kai da ka bi ka san a dalili ka bi kuma ka sani matukar sako ya je maka baka da uzuri a gaban Allah da zaka je ka ɗauki Allah a haka wallahi sarki zaki jiya ko shekaran jiya wani dan uwa ya kira ni yace shi ba dan dariƙa bane shi ba dan bane kuma shi bai ce shi dan izala bane shi dai ɗan ba ruwan mu ne yace amma ya fi karkata ga koyarwan izala abin da zai baka mamaki ya ce wallahi yana zuwa in zai yi sallah ya ce Allahu akbar irin yadda suke sufanta mai Allah ya ce sai ya ga kaman wai ga Allah a sama yana kan kujera yana leƙo shi yana kallon sa yana sallah ya ce haka zuciyarsa take raya mai bisa irin sifar da izala suka sufanta mai Allah hmm. kuma ko sun ki ko sun so mustahil kawai in kana jin sifar ibnu taymiya ka ce baka kallon Allah a mazaunin wani ka'in mujassad yana zaune akan kujera wallahi baka isa ba haka kake kallon Allah to wannan shi shine hatsarin da aƙidan mutane ke ciki muke faɗa muke kira su duba su wa kansu karatun tanus mutane su tsi su gudu su gudu billahi lazi la ilaha ka gudu in baka ba kana cikin ruɗu za ka zo ka mutu ka tarar da ba Allah kake bauta ba kawai dai ka tarar da lata da uzza Allah ya kiyaye Allah ya tsare al'umma manzo Allah to yau a gurguje insha Allah sarki zaki yau bana son ban san ko karatu zai bani ba zan dade ban Allah yadda Abin da nake so mu yi karatu akai shine yau wata mas'ala wacce tana da faɗi amma zan fara zan fara ɗiga ɗan ba a kanta yau tozali kawai zan mata hmm. zan mata tozali ne kafin mu shiga cikin ta shine kadiyar da suka mai da Allah jiki cewa Allah yana da hannu tabaraka wa ta'ala Allah yana da hannu Allah yana da hannu in an tambaye su kuma sai su ce a'a hannu da Allah yake da shi hannu ne na haƙiƙa wanda babu kaza ba haka dai wannan kalmar to a nan malaman musulunci kamar yadda za mu gani yanzu za mu tattauna shi bidikka malaman musulunci sun rabu gida uku kamar yadda muka saba kawowa dangane da batun cewa Allah yana da hannu amma kafin na abin da muke so mu gaya wa mutane da mu da su mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gaya mana cikin alkur'ani laisa ka mislihi shay huwa samiul basir babu abin da yake kaman Allah Allah babu irinsa daga sanda ka zo kace Allah yana da hannu kace kuma hannu na haƙiƙa irin wannan sai dai ba irin na mutane ba kamai da Allah tabaraka wa ta'ala jiki domin sukan ba da misali sukan ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu amma ba irin na mutane ba ai kai ma yanzu sarki zaki kana da hannu ni ma ina da hannu sauro yana da hannu giwa yana da hannu ba suna faɗan haka ba to amma abin da suke mancewa Allah ya shiryar da su abin da suke mancewa ne, sun mance hannun giwa jiki ne hannun sauro jiki ne hannuna jiki ne don haka da hannuna da na giwa da na sauro mun yi tarayya a cikin wani abu sunansa jiki to in ka zo ka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu amma ba irin nawa ba kamar yadda nake da hannu ba irin na sauro ba amma baka isa ka yi musun ce wanda hannuna da na sauro da na giwa duk jiki bane shi kuma Allah jiki ne a wajen ka hmm. kaga Allah ba jiki bane don haka abubuwan da ake dangantawa Allah a cikin alkur'ani su lura da kyau da sauran hadisai an danganta wa Allah tabaraka wa ta'ala ɗaki ba don Allah ya shiga ɗakin ba an danganta wa Allah tabaraka wa ta'ala raƙuma ba dan Allah tabaraka wa ta'ala ya hau ba ashe za ka iya gane an danganta wa Allah hannu ba don Allah yana da gaba ba tabaraka wa ta'ala raƙumar da aka ce ta Allah na lahi, gidan da aka ce ɗakin da aka ce na Allah baitullahi baka ga Allah a ciki ba raƙuman da aka ce na Allah baka ga Allah a kai ba ashe an ce hannu ba za ka ce gaba ba ne a tsarkake Allah tabaraka wata'ala wannan aƙidar ita ce ta shiga cikin kiristanci ta yi musu ɓarna da yahudanci ta yi musu barna ake ta samun atheist a cikinsu mulhidun wanda ba su yadda da Allah ba saboda kana mai da Allah jiki to yanzu kuma tana tasarrubi a cikin musulmai tana yaduwa ana ta samun waɗanda mulhiduna wanda ba su yadda da Allah ba abinda suka ginu kan rashin yadda da Allah ka sifanta musu Allah a mazaunin ka'in mujassan mujassad Allah ka mai da shi jiki da baka mai da Allah jiki tabaraka wata ala ba ba yanda za a yi wannan aƙidai ta dinga yawa cikin musulunci da haka za ka zo ka ga sarki zaki idan sun zo in an ce musu a yi tawilin hannu sai su ce su ba su yadda a yi tawilin hannu ba yanzu idan na zo na ce waye mai hannu akan wannan fejin sarki zaki ba kai ba ne ni Allah a cikin masu sauraro akwai wanda yake zuwa zai ce bari mu je mu ga fejin sarki zaki kullum hannunsa yana kan fejin yana ah. zaune ah. akwai wanda ya taba yin haka saboda Allah tabaraka ta'ala ah. idan an zo aka ga yaro aka tambaye shi aka ce kai wa yake da hannu a kanka wa zai ce yake da hannu a kansa mahaifinsa ko wani mai kula da shi amma za a je a ga hannun mahaifin hannun mahaifin akan yaron kullum yana tafiya cewa ga hannun mahaifina a kaina ana nufin hannu mai kula ko kuwa ya mai kula yawa sannan idan na zo na ce maka wane wane yana da koren hannu wane hannunsa kullum a dunkule suke ina nufin hannunsa zaka gansu a haka a dunkule ne ko kan ina nufin wane maruwaci ne ina nufin wane maruwaci ne in na zo na ce maka wane yana da sakakken hannu wani ai akwai sakin hannu wani yana da sakin hannu sakin hannun nan ina nufin cewa yana da yawan kyauta ne ko yana nufin zan je ga hannunsa a sake haka yawan kyauta yawan kyauta ha gashi fa abu a fili a fili filin Allah tabaraka wa ta'ala amma salafiya su juyar da gangan su juyar da gangan sun sani to wannan abun akwai hatsari a ciki mu dai muna ba wa mutane shawara wanda ya ga zai ɗauka ya ɗauka wanda ya ga ba zai ɗauka ba shikenan ya sani amma yana cikin asara a cikin tauhidinsa kuma ba zai samu Allah lafiya ba da wannan tauhidin ba zai samu Allah lafiya ba da wannan tauhidin wannan yaqinan wallahi kamar da Allah jiki ba yanda za a yi kamar da Allah jiki ka kubuta to abin da yake akwai shine kamar yanda za mu zo mu gani malamai sun kasu kashi uku nakan yi wannan bayanin saboda wasu in sun kira Allahumma salli ala sayyidina rasulillah sai kaga ba su da ganewa ne ko ba su da fahimta ne ko yaya ne gashi kayi bayani maimakon ya tsaya ya ji ka da kyau amma sai kaga yana nema ya dinga bai da hannun agogo baya abin da nake nufi shine malamai sun kasu gida uku sarki zaki na faɗa sun kasu gida nawa sarki zaki gida uku akwai malamai waɗanda suke mufawwida masu mai da ma'anan in an ce hannu sukan ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hannu ya jingina wa kansa hannu mu ma kawai abin da za mu yi mu karanta ayan ba za mu yi tawilin ta ba ba za mu ce ma'anan hannu irin na mutane ba ba za kuma mu yi tawili mu ce ma'anan hannu kudura ne ko iko ne ko ƙarfi ba ne ba za mu faɗi haka ba suka ce kawai ƙira'atu ha tafsiru ha waɗannan su ne ake kiransu da mufawwiza masu yin tawili Ka ji gida na ɗaya gida na biyu su ne gidan mus'a wato gidan mu'awwila masu yin tawili idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo kalman hannu ya jingina wa kansa sai su yi tawili kamar yadda aka samu daga sahabban annabi Muhammadu kamar daga cikinsu akwai sayyidina Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu wasama a banaina ha bi aidin mun gina sama kalman bi aidin da hannu sayyidina Abdullahi bin Abbas ya ce bil da ƙarfi ya ce ma'anan hannu a nan ba hannu ba ana nufin ƙarfi haka aka samu daga salaf da yawa waɗanda su ma suka zo suka yi tawilin waɗannan abubuwa ga ma'anan ibn abbas duk da nan sun ɗan yi wani coge da cewa ma'anan aidi ɗin ba ana nufin na hannu ba da sauransu amma dai sun faɗi ƙarya ne ƙur'ani ya ƙaryata su mu zo mu ga yadda za mu yi musu rai to bayan an samu mu'awwila wanda suka yi tawili ko su fassara ma'anan hannu su ce ma'anan hannu ƙarfi ko su ce ma'anan hannu ƙudurar Allah ko su ce ma'anan hannu wato ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala duk malaman tawili sun yi wannan sannan sai aka samu malamai gida na uku gidan su ibnu taymiya su ne al-muthbita masu tabbatar wa Allah yana da hannu na haƙiƙa wanda za mu zo mu gani hannu na hakika irin na mutane ba wani ba wani mushakala Allah yana da hannu irin na mutane a littattafan su wallahi eh, na mutanen nan irin na mutane irin na mutane wallahi ba wani da haka suka faɗa yana nan za mu karanta cewan me za su ga za a ga yadda suke bal sai da suka sawwara annabi adamu alaihi salam ba shine baban halittu ba annabi adamu halittarsa ai irin halittar mu ne hmm. hannu biyu ya biyar haka annabi adamu yake to akwai hadisin da suka ɗauka sai da suka dinga cewa annabi adamu yana da kaza Allah yana da kaza annabi adamu yana da kafa Allah yana da kafa annabi adamu yana da ido Allah yana da ido annabi adamu yana da hannu Allah yana da hannu kaga ashe me suke sifantawa yanda annabi adamu yake haka Allah yake ba wani iskali kai daga ƙarshe ma suka zo suka ce hannun da Allah yake da shi ita ce hannu na haƙiƙa wacce muka sani da kalman wanda muka sani akwai wani hannu na haƙiƙa wanda muka sani bayan wannan a wato ne za mu zo mu gansu abin da ya shafi musu geta kenan masu tabbatar wa Allah tabaraka wata'ala hannu to abin da zai baka mamaki bayan haka a cikin karatun nan za mu taɓo wani guri da zai baka mamaki ibn taymiya hmm. ya nuna musu cewa hannun nan da Allah tabaraka wata'ala yake jingina wa kansa ba a tawilin sa a bai shi amma kuma he muka rike shi a wani guri charab darram muka shaƙe shi yana tawilin hannu an jingina wa Allah hannun nan kuma ya ƙi ya ce abin da hannun yake nufi a gurin yawan kyauta ibn taymiya an yi tawilin kenan ya ya yi tawili dolansa in bai yi ba dole a lokacin yana faɗa da kiristoci zai zamo ɗaya daga cikinsu don haka wajen yi wa kiristoci raddi ta matso shi dole sai da yi tawilin hannu yana so baya so sai da yi to anan nake so mutane su bi mu bi dukka zan yi ƙoƙari in lakasa abin cikin abin da ya kamata insha Allah tabaraka wa ta'ala abu na farko shine sarki zaki abin da suke kafa hujja da shi cewan idan an jingina wa Allah hannu dole mu yadda Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu saboda Allah ya ce ya halicci annabi Adamu da hannu ma mana aka Allah yana tambayan shedan ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya shedan me ya hana ka ka yi sujada wa abin da na halitta sai suka fasar ayan a zahirin ta biya dayya da hannaye na guda biyu Allah yana tambayin shi dan me ya hana ka kai sujada wa annabi Adamu da ni na halicce shi da hannaye na guda biyu sai suka ce to kaga wannan ayar abin da take nufi kawai ma mana aka an da lima khalaqtu biya yadayya ma mana aka an da lima khalaqtu ana wa lam yakhluqu ghairi aya abin da take nufi kenan shedan me yana kaka yi sujada wa abin da ni na halicce shi ba wani bane ya halicce shi su kuma sai suka jingina wa Allah hannu sai suka ce to ai ga wani asari daga mujahid daga ibnu umar wajen mawqufi cewan khalaqallahu arba'atan biyadihi Allah ya halicci abu hudu ne da hannunsa abu na farko al'arsh Allah ya halicci al'arshi da hannunsa wa adin Allah ya halicci jannatul adini aljannan nan da hannunsa wal qalam Allah ya halicci alqalami da hannunsa wa adama Allah ya halicci annabi Adamu da hannunsa sun maƙala li kulli shay'in kun fayku sai Allah ya dubi sauran kowace halittu kuma sai ya ce musu ku kasance sai suka kasance amma wai waɗannan abu hudu din da al'arshi da aljanna da alƙalami da annabi Adamu Allah ya halicce su ne da hannunsa sauran abubuwa kuma ya ce musu su kasance sai suka kasance wannan asari wannan asari wannan asari irin wannan tatsuniya kawai a zo a shirin gida wa musulmai su zo su bi irin wannan saboda Allah to bari mu gani sai suka ce to idan ka zo ka ce Allah tabaraka wata'ala da ya halicci annabi Adamu ka ce ba hannu ba ne? ana nufin ƙudurar Allah ne ko ikonsa sai suka ce ka rusa falalan annabi Adamu saboda me annabi Adamu ya, ya samu fifiko kan shaidan ne kasancewansa Allah ya halicce shi da hannu shi kuma shaidan ba a halicce shi da hannu ba wai shine daraja annabi adamu to alhamdulillah mu ji ra'ayin wasu malamai saboda ba ma magana da ka kowane bangare kowane bangare daga cikin mufawwida da mu'awwila da musbita mu ji ra'ayinsu daga cikin malaman da suka ce ma'anan hannu tana nufin cewan wato shine kuwa ko kudura ba yana nufin hannu gaba ba za mu ba malamai biyu daga cikinsu akwai al'imam al-imam al-jassas cikin littafinsa wanda ya kawo shi a wanda ya kawo shi a Allahumma salli ala sayyidina rasulillah ya kawo shi ahkamul qur'an a juz'i na hudu shafi na ɗari da biyar aljassas ga abin da ya fassara hannu yake cewa yake cewa wal yadu fil lugha abin ake nufi da hannu a yaren larabci tansarifu ala wujuhin hannu tana ɗaukan ma'anoni da yawa kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya kawo wa minha daga cikin ma'anonin hannu al-ikhtisas bil fi'li ka qawlihi ta'ala ka qawlihi ta'ala khalaqtu bi yadayya shine ya zamana kayi aiki a wato kayi aiki da kanka idan kai kayi aiki sai a ce hannunka sai yi yace kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yace khalaqtu bi yadayya ma'anan su ai tawallaitu khalqahu ni ne na halicci annabi Adamu ba wai Allah yana nufin ya kawo hannu dan ya nuna Allah ya halicci annabi Adamu da hannu ba malami na biyu akwai al-imam as-sa'alabi al-imam as-sa'alabi wanda ya kawo shi ma cikin wato littafinsa jawahirul lisan fi tafsiril qur'an a juz'i na hudu shafi na arba'in da biyar yana faɗa yana cewa wa ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki biya dayya da hannayena a cikin faɗinsa wa khalaqtu biya dayya din nan yace ibaratun anil qudrati wal hannun nan ana nufin al qudra qudra wal ana nufin kuma ƙarfi to anan bayan ka ji waɗannan malamai haka al Shaukani al Shaukani ya kawo cikin littafinsa Fathul Qadir juz'i na hudu shafi na ɗari da da arba'in biyar, yana cewa ai ma ka wa saddaka anis sujudi e lima tawallaitu khalqahu min ghairi wasitatin yace Allah yana tambayan shedan me ya hana ka ya toshe ka ya hana ka yi sujada wa abin da ni na halicce shi ba tare da wasiɗa ba wa adafa khalqahu ila nafsihi takriman lahu wa Tasharifan. Allah ya jingina halittan annabi Adamu wa kansa saboda girmama annabi Adamu da ɗaukaka shi ma annahu subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay'in tare da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine mahaliccin komai kama adafa ila nafsihi ruha wal baita wan naqa wal masajid kaman yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jingina wa kansa ar-ruh rai Allah ya ce daga wajensa ne ruhi wal bait Allah ya jingina wa kansa gida amma ba a ganin sa a cikin gidan naqa Allah ya jingina wa kansa taguwa amma ba a ganin sa akan taguwan wal masajida Allah ya jingina wa kansa masallaci amma ba wanda zai je ya ga Allah a cikin masallaci wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada to bayan al-imamu ya al-imamu shaukani yayi wannan ka ji ra'ayin malamai uku daga malamai waɗanda suka tafi cewa ma'anan yadu ɗin nan ba a fassara ta da a'ada gaɓoɓi jariha to mu tafi wajen malamai na biyu waɗanda malamai na biyu ɗin nan su ne malamai mufawwida mun fara da mu'awwida wanda su mufawwida ɗin nan sun ce sun yarda sarki zaki sun ce Allah tabaraka wa ta'ala ya kira hannu ya jingina wa kansa amma abinda suka ce suka ce to hannun Allah tabaraka wa ta'ala ba gaba bane ba jiki ba ne kaga a nan su sun yadda amma kuma ba gaba ba ne ba jiki ba ne daga cikin masu irin wannan ra'ayoyin daga cikin masu irin waɗannan ra'ayoyin akwai irin su al'imam ahmad bin hanbal akwai hatta babban shehin mu'abul hasanul ash'ari ya kawo cewan ya kawo cewan allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu amma hannun Allah ba gaba ba ne hannun Allah ba jiki ba ne daga cikinsu akwai ra'ayin da maulan mushe ibrahim yasir radiyallahu ta'ala anhu ya kawo cikin tafsirinsa shi kansa ya ce ibrahim ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu amma hannun Allah ba jiki ba ne ba gaba ba ne sannan kuma su masu wannan ra'ayoyin sun saba da ra'ayi ya ilahi ya ilahi o oh, shayi wato ma'ana da bi ma'ana kira kira ki shigo kan shafi na ce ai shehu ibrahim ma ya nuna cewa Allah yana da hannu ke eh Allah yana wato shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anu abin da ya gwada shi ne Allah tabaraka ta'ala yana da hannun da yanda ya faɗa amma hannun Allah ba jiki bane ba gaba bane bal ma'anan abun ma ma'anan hannun ma in ji shehu ibrahim ya ce iliminsa yana komawa ga Allah Yawa in ji Shobirai. ga anan Shobirai ra'ayin suwa ya kawo. Ya kawo ra'ayin wato mufawwida wanda suke fawwada su zuwa ga Allah. Kamar yadda za mu ga haka Imam Abul hasan al-Ash'ari. Shi ma ya kawo ya ce Allah yana da hannu, Allah ya faɗa, amma hannun Allah tabaraka wa ta'ala ba gaba ba ne. kamar yadda in baka manta ba wancan satin mun yi Abu Hasan al-Ash'ari yace Allah tabaraka wa ta'ala yana da ni Abu Hasan al-Ash'ari yace Allah tabaraka wa ta'ala yayi istiwa'i amma in zaka tuna istiwa'in sa me yace yace bai zauna ba ba ya shafi al'arshi ba ba kuma nukula ba ne ya tashi daga wani waje ya koma wani waje kaga ya saba da istiwayin salafawa to haka batun hannu to amma anan abin da so mu fahimta sosai kaga kana batun jani ko malamin tijani kuma topic din nan ya dau zafi sosai yawanci masu kira anan shi suna cewa to aiko shehu ibrahim ma da shi Eh, malaminmu na a eh, ashariya suna nuna cewa ai sun yi wa Allah hannu da wasu ababen. Wato bi ma'ana abin da Shehu Ibrahim yake nufi ya saba da tunanin da su suke kuma abin da su suka fassara da suka wa Shehu Ibrahim kenan. A ya saba. Ai da ma na ce malamai gida uku ne. Da masu tawili wanda suke cewa ma'anan hannu ba ma'anan hannu ba, ƙudura ko ƙarfi. da kuma malaman da suka ce a'a ba za mu ce kudura ba ba za mu ce karfi ba mu bashi a haka amma mun yi imani cewa hannun Allah ba gaba ba ne hannun Allah ba jiki ba ne ka fahimta sannan ma'anansa ma'anansa mu bar wa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan gidan shine ra'ayin da Maulana Shehu Ibrahim ya kawo ra'ayin su to mu a gida ukun nan saboda kalman jikin nan kalban jikin nan aha to mu wannan abin da muka kawo kana ji sarki zaki a malamai uku nan malamai biyu duk bamu da matsala da su malamin da ya zo ya ce shi ba zai ce hannu kudura ba ne ba zai ce hannu karfi ba ne amma dai hannun Allah ba jiki ba ne ba gaɓoɓi ba ne kuma ya bar wa Allah ma'anansa to wannan bamu da saɓani da shi bamu da matsala da shi haka wanda ya zo ya yi tawilin ta ya ce hannu ƙudura ne ko ƙarfi ne shi ma ba mu da matsala mun karɓa duk muna tari. Amma wanda ya zo ya ce ku ba ma'anan hannu na haƙiƙa ne jiki ne to wannan ba ma tare da shi mujassimi ne. Don haka muna tare da gida biyu ba ma tare da gida ɗaya gidan su Ibn Taymiyyah. To, sannan za ga shi kansa Ibn Taymiyyah din akwai guraren da zaka ga yana korewa ya ce a ah, hannun Allah tabaraka wata ala ba jiki bane amma kuma ka san shi da tanakudat in ya yi gaba kuma sai ya warware kansa ya kawo wasu abubuwa wanda za ka ga suna nuna Allah jiki ne karara karara to hmm. daga ciki ga abubuwan gida malamai na biyu gidansu Shehu Ibrahim kenan da gidansu Abu Hassan al-Ash'ari wanda su ba sa ɗaukan cewan hannu da ma'anan ƙudura da iko kaman al-Imam Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhu kamar yadda ya zo a cikin littafin al-Aqida li Ahmad bin Hanbal riwayan Khallal to wannan littafi al’imamu Ahmad ya ce inna lillahi ta'ala ya dai, Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannaye guda biyu wa huma sifatun lahu fi sifa ne na Allah baraka wa ta'ala sai ya ce laisa ta jari hataini amma hannun Allah tabaraka wa ta'ala ba gaɓoɓi bane wa laisa ta bi murakkabaini ba hannaye ba ne wanda suka hau hawa ga kuɓi a nan ɗinka sai a ce ga hannu wala jisimin hannun Allah ba jiki ba ne. wala jinsin hannun Allah ba jinsi bane minal ajinasi daga cikin jinsosi wala min jinsil mahadudi haka hannun Allah tabaraka wa ta'ala bai daga cikin jinsi mahadudi wa tarkibi hannun Allah ba tarkibi bane wal ab'ad wal jawari hannun Allah ba gaɓoɓi bane inji ji al-Imam Ahmad bin Hanbal yace wa qala Allahu azza wa jalla ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi me ya hana ka kai sujada wa abin da na halitta ni kaina yace wa yafsudu ay takuna yada an takuna yada hulquwa wa ni'mati wat tafaddul yace ba zai taba yiwa a ce ma'anan hannun Allah shine karfi ko shine ni'ima ko shine falala ba li anna jam'a yadin aidin wa jam'u tilka ayadin walau kanat al yadu inda hulquwa la saqatat fadilatu adam wa sabatat hujjat iblis da a ce Allah tabaraka wa ta'ala ma'anan hannu a gurinsa shine karfi shine kuwa to da ai fifikon da Allah ya fifita annabi Adamu akan Iblis da ta kau kaga hujjan annabi hujjan al-Imam Muhammad kenan amma Allah ya gani Allah yana gani da hujjoji da ni ban su ba ban nutsu ba kamar yanda abu zai zo nan gaba kaga al-Imam Muhammad sai maganan al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi ba ash'ari shi ma baya kallon hannu ana yin tawilinta da kuwa baya kallon ana yin tawilinta da kudara amma kuma ya yadda hannu ba gaba bane ba jiki bane kuma har ma ya faɗa ya ce da Allah zai halicci annabi Adamu ba wai ya shafi annabi Adamu da hannu bane kamar yadda su wabiya suke faɗa Allah ya halicce shi da hannu al al Qurtubi ya ce ba ƙarfi bane ba kuwa bane amma kuma bai taɓa annabi Adamu wajen halittansa ba da hannu kamar yadda ake faɗa ga abin da yake faɗa yake cewa a cikin tafsirinsa ga abin da yake cewa da Allah ya ce ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi yace fala yajuzu an yuhmala alal jariha bai kamata a ɗauki ma'anan hannun Allah a kan gaɓa ba wali annal bari jalla wa ta'ala wahidun la yajuzu alaihi tabaud domin Allah tabaraka wa ta'ala shi ɗaya ne bai kamata a ce Allah yana da gaɓoɓi ba Allah tabaraka wa ta'ala ɗaya ne kai yanzu da yake sarki zaki ga ka kai ɗaya ne amma ga kana da gaɓoɓi kai daban hannu daban ƙafa daban ciki daban kirji daban shi haka ba haka Allah yake ba wala alal Kuwa wal mulk wan ni'matu was sila yace kuma ba za mu dauki ma'anan hannu da ta zo a ayan nan ba mu yi tawilinta da cewa ko karfi ko mulki ko ni'ima ko sila li al ishtiraka ya qawhi na idin baina walihi adama wa aduwihi iblisa domin idan mun dauki hannu a mazaunin karfi ko kuwa yace to za a samu ishtiraki tsakanin abokin gaban a, wato baina walihi adam tsakanin waliyin Allah bawan Allah annabi Adamu da kuma abokin gaban Allah tabaraka wa ta'ala shine iblis yace to kaga wannan ma'anan ya faɗi daga ƙarshe al-imamul qurtubi sai yake cewa yake cewa yake cewa ta lamin ɗariƙil mubasharati wa lamin haisul mumasa Allah ya halicci annabi Adamu da ake cewa da hannu lamin ɗariƙil mubashara wa lamin haisul mumasa ba wai Allah ne kawai ya tashi ya jawo wani abu ya haɗa annabi Adamu ba ya shafi taban da ya haɗa annabi Adamu da hannunsa kaga shi ma abin da al-Imam qurtubi ya faɗa kenan to wannan su ne ra'ayi na malamai gida na biyu to yanzu bari mu ji ra'ayin irin gidansu Ibn taimiyya da hmm. almajiransu hmm. kaga a nan mun faɗi cewan wanda suka yi tawilin hannu ƙudura iko waɗansu malamai na biyu suka zo suka ce mu fawida ba za mu ce kudura iko ba mu bashi a yanda Allah ya faɗa amma mun yi imani Allah tabaraka ta'ala ba jiki ba ne. Allah tabaraka ta'ala bai da gaɓoɓi Allah tabaraka wata'ala baya hauhawa tarkibi kenan to idan ka koma littafin ibnu eh, littafin almajiran su ibnu taimiya da sauransu musamman littafin da aka yi sharhin su akwai littafi da suka ambace shi mai suna aqidatu ahlil iman fi khalqi adama ala suratin rahman sunan littafin kenan aqidan ma'abota imani cikin cewan annaba adamu an halicce shi ne a suran Allah bana jin kai sarki sai ya kuri wannan littafin shi ibn taymiya kenan ko da yayi wa Allah ba ba na ibn taymiya bane ɗaya ne daga cikin almajiran ibn taymiya wanda yayi ta taqrizin sunan malamin da ya wallafa littafin shine Hamud At-Tuwaijiri wanda yayi ta taqrizin littafin bayan ya duba ya yadda da littafin shine Abdullahi bin Bin Bas bin Bas mafitinsu na Saudiya yayi ta eh, taqrizin littafin ya zo ne da yaddan maganar shehu ibnu taymiya ko dai a'a me yasa sunan ibnu taymiya shigo cikin a wannan a ya zo da yaddan sosai ai zaka ga bari ka ga zaka ga yanda magana ibnu taymiya ya shigo ciki bari mu gama ai mun mun shigo kenan zaka gani to a cikin wannan littafin kaga ai in an ce bimbaz bimbaz kan ai an san waye bimbaz shine mufti na saudiya wanda kuma sakatare ne na kungiyansu na malamansu na Saudiya, malamansu na wahabiyanci na duniya shine sakataren ƙungiyarsu. To kaga da sa hannunsu. To abin da yake akwai shine ga abin da yake cewa a shafi na ɗari biyu Wannan ya faɗa kenan To sannan akwai littafin su sarki zaki bayan wancan ya kawo akwai littafi mai suna Sharhul Fatawal Hamawiyya to ita al Fatawal Hamawiyya littafin ibn taymiya ne to sai aka samu malama sai aka samu bayan littafin ibn taymiya ne sai aka samu malaman su na saudiya daga ciki har da su uthaymin da su faudan wasu su sai suka haɗu suka aka yi wa wannan littafin sharhi wanda suka yi sharhi littafin suna da yawa sai suka yi wa littafin Ibn taymiyyah sharhi to ga abin da suke faɗa a shafi na 242 ya'ani anna Allah subhanahu wa ta'ala lahu wajhun Allah yana da fiska waja'ala li adama wajhan Allah ya sa wa annabi Adamu fiska walahu sam'un Allah yana ji waja'ala li adama sam'an Allah ya sa wa annabi Adamu ji kaga nan suna kwatanta annabi Adamu da wa, da Allah kana fahimta na ko walahu basarun Allah yana gani waje alali adama basaran ya sa wa annabi adamu gani walahu asabi Allah yana da yan yatsu subhanahu wa ta'ala waj'ala li adama asabi'a Allah ya sa wa annabi adamu in yatsu walahu jalla wa ala qadamani Allah yana da kafafu guda biyu waja'ala li adama qadamaini Allah ya sanya annabi adamu kafafu guda biyu walahu subhanahu saqul Allah yana da kwanji Waje li adama saqan Allah ya sa wa annabi adamu kwanji ila akhiri zalika har zuwa ƙarshe haka yace sai suka ce fa hadha ishtirakum fi sifati wannan yana gwada annabi Adamu ya yi tarayya da Allah a cikin wannan sifofin. Mm, to mm. dan Allah sarki zaki sun fito sun bayyana ra'ayinsu cewa da annabi Adamu da dan Adam ne. Idan ka zo ka ce Allah yana da kafa annabi Adamu yana da kafa me kake gwadawa? Kawai shi ke na iri ɗaya ne. Ba wani jayayya. To idan ma sun ce ba haka ba a cikin wannan littafin su je su duba shafi na ɗari uku da talatin da shida bari Sai suka ce, wa idafatul yadi ila Allah jingina hannu da aka yi aka ce Allah yana da hannu jalla wa ala idafatu sifatin jingina hannu ne na cewan hannu sifan Allah ne wal yadu shi hannun nan na Allah hannun Allah hiya alhaqiqiyyal ma'rufa ita ce hannu haqiqiyya wacce take na al alma'arufa wanda muka sani ka san wani hannu wanda wannan sarki zaki ah, Aha, to gashi. wannan maganan ya zo cikin littafin sho mala bakar madatai ya nakalto shi a cikin awasi gashi ya kawo da littafi da juz'i da shafi cewan wa idafatul yadi ila jingina hannu da aka yi wa Allah hiyal haƙi wal yadu hannun Allah hiyal haƙiƙiya ita ce hannu na haƙiƙa wannan me ya tsubiyar al-ma'arufa wacce muka sani in ka ce ba su ce ya ba sai mu ce to gaya mana hannu al-ma'arufa bayan wannan akwai wani hannu al-ma'arufa banda wannan salafa su ji tsoron Allah da haka in za su gyara su gyara in za su gyara su gyara da gaske ne wannan abin da suke yi billahi la ilaha illa wa boton gunki suke yi to bayan mun yi wannan sarki daki idan ka zo shi hannu a yaren larabci daga farko in an ce hannu ma'ana ibnu hajar kamar yadda na faɗa maka ya kawo ma'ana kusan 25 ko da takwas ne a cikin fathul bari na ma'anan hannu in an ce hannu yana da ma'anoni kusan guda haka amma ma'anan hannu na gidigat gaba ɗayan hannu an ce hannu ma'anansa na hakika shine aljariha gaba hannu a hakikarsa bai da wata ma'ana banda aljariha duk wani ma'anan da zai biyo bayan wannan majazi ne duk wani ma'ana da zai biyo bayan wannan majazi ne amma a hakikansa gaba ne to ibnu hajar ya kawo wannan ma'anonin to sannan zaka duba abin da muke so iskalin da muke so warware da su shin da gaske hannu sifa ne ya kamata a kira hannu sifa in nazo na ce maka na ga wani mutum sunan sarki zaki ya sa yake walillahi almasalul a'la sai ka ce min ai sa yana da hannu biyu to ai ma yana da hannu biyu hannu ba sifa bane hannu gaba ne amma in na ce maka ya sa yake ka ce min fari aha fari sifa ne a baki sifa ne dogo sifa ne gajere sifa ne mai haƙuri sifa ne mara haƙuri sifa ne amma ka ce min yana da hannu sai dai ka ce min yana da hannu a mazaunin gaba hannu ba sifa ba ne domin me a larabce sifa idan an ɗauke ta abinda malamai suka faɗa shi ne sifa tana zuwa ta hanyoyin al tam ne Abin da suke isnadun haƙiƙi ko isnadun ah, khabari yadda suke kiran wannan al tam shi kuma al tam al-isnadu yana zuwa ta hanya biyu ne kacal alaƙan fi'ili da alaƙan fa'ili da fi'ili alaƙan Muftada da khabar ta nan ne kawai yake zuwa to idan ka ɗauki cewa waɗannan idafat ɗin da aka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala hannun Allah za ka ga ba fi'ili da fa'ili ba ne ba muftada da kabar ba ne waɗannan idafat ne misali yadullahi hannun Allah yadu mudafun Allahi mudafun ilaihi amma in kana so ka ce sifan Allah tabaraka wa ta'ala kawo shi a sigan mubtada da kabar ka gani Allahu ghafurun aha Allahu mubtada ghafurun kabar ghafurun sifan Allah ne mai yawan gafara eh. Allahu rahimun Allahu mubtada rahimun sifar Allah ce tabaraka wa ta'ala saboda mai mubtada da kabar haka in ka zo ka ɗauke shi a sigan fi'ili an sakhita Allahu alaihim Allah ya yi fushi da su sakhita Allahu fi'ilun wa fa'il sakhita fi'ilun Allahu fa'ilun radiyallahu anhum Allah ya yadda da su radiya fi'ilun Allahu eh. fa'ilun wannan korum yake zuwa wannan kawai yake zuwa ta hanyar al-isnadu tam amma ka zo ka ce yadullahi la la la la ba sifa bace ba sifa bace sannan bil idafa ka kara akwai wani ma akwai wani hadisi ko aya ɗaya ko hadisi ɗaya daga manzon Allah da ya zo ya ce hannu sifar Allah ne tare da cewa muna muna itirafi daga cikin manyan malamai akwai wanda suka faɗa har da irin su imam bin Ahmad bin Hanbal hmm. har da irin su imam ah, Abul Hasan al-Ash'ari shugabannin mu amma dai wannan shine magana hannu sifa ne hannu ba sifa bane hannu gaba ce ba a kiran hannu da sifa wannan a larabce haka abin yake su duba su gani in akwai gurin da aka ce akwai yanda aka ce mudafin da mudafin da ana sako shi a cikin sifa su kawo wannan kenan To bayan mun yi wannan sarki zaki sun fahimci cewa lallai ba su da wani dalili. To abin da muke so a nan su fahimta. Malamai da dama sun karanta kamar yadda Limamu Sayudi ya kawo cikin Al-Itqan fi ulumil Qur'an a juz'i na biyu shafi na sha takwas yake cewa Ibn Libban ya ce fa in kulta fa ma haqiqatul yadaini idan ka ce me haƙiƙan hannu na Allah tabaraka wa ta'ala fi kalki Adama lokacin da Allah zai halicci annabi Adamu qultu sai mu qultu sai na ce Allahu a'lam ban san me meye ma'anan wannan ba bima arada Allah shi ya fi sanin me yake nufi walakin nan lazistas martuhu min tadabburi kitabihi abinda na gano bayan na yi tadabburin alkur'ani annal yadaini waɗannan hannaye guda biyu da Allah ya jingina wa kansa isti'araton isti'ara ne haka ya ƙarasa gaba bayan haka so anan ibnu taimiyya yana da wani itiradi amma itiradin ba zan karanta ba a nan. zan bar su sai mai ido da kwalli ya je ya kawo a mazaunin zai kawo ibnu Taymiya sai mai maimari mu sa mai can su ga yadda za mu kare sannan zaka samu ibnu burhan shi ma ya faɗa a cikin al-usul ila ilmin usul a juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai yana cewa wa zahabal mushabbiha mushabbiha masu mai da Allah jiki sun tafi ila ijra'i zawahiril ayati su gudanar da zahirin ayoyin nan in sun ga yadu sai su ce yadu wal akhbar da waɗannan hadisai alama alaihi akan yanda suke yace fahamalul yada alal jariha sai suka fassara ma'anan hannun Allah da cewon gaba ne wal istiwa suka fassara istiwayin Allah alal da cewan Allah yana zaune yace waɗannan duk wanda suka yi haka mushabbiha ne sannan idan ka dawo maziyyacewan Allah da ya halicci annabi Adamu Allah ta wata wata tun da ya halicci annabi Adamu da hannu ai daraja Allah ya ba annabi Adamu in ka ce ba hannu ba ne ma'ana ka rushe darajan annabi Adamu kuma ka sa annabi Adamu ya zamo daidai da shedan ya zamo daidai da shedan to a nan sarki zaki bari ka ga wani abin mamaki ishkalin da masu wannan magana suka fada shine suka ce idan an ce Allah ya halicci an bai halicci annabi Adamu da hannunsa ba to ai ya zama da shaidan ya zama daidai da annabi adamu kenan darajar annabi adamu shine Allah ya halicce shi da hannu shaidan kuma ba halicce shi da hannu ba amma kuma da mu da su duk mun yi ittifaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ayat da ta zo ta ce Allah ya halicce shi da hannu ka fahimce ni to anan yana gwada cewa manzo Allah ya yi tarayya da shaidan kenan gurin cewa su ma ba a halicce su da hannu ba lalle akwai hatsari akwai hatsari eh akwai hatsari in ka gudu a can dole ka faɗa nan in ka ce a'a annabi adamu falalansa shine ya zamana cewa an halicce shi da hannu saboda shedan ba halicce shi da hannu ba sai mu ce maka annabi muhammadu ma ai ba ayar da ta zo ta ce da hannu Allah ya halicce shi ya za ka yi kenan kuma ya fi annabi adamu kuma ya fi annabi adamu kuma shedan ma ba da hannu aka halicce shi ba ya za ka yi ka fahimci iskalin da aka iskalin akwai hatsari sosai a ciki dalilin akwai hatsari dalilinsu na biyu sai suka ce a'a ai da Allah ya ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ai Allah ya halicci annabi Adamu da hannu hannun nan yana gwada girman Allah tabaraka wa ta'ala sai mu ce to mun ji kasantuwan Allah ya halicce shi da hannu ne ina sai ya samu girma sai mu ce to mu koma cikin alqur'ani cikin suratu yasin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce awalam yarau shin kafirai ba su gani ba anna khalaqna lahum mun halitta musu mimma amilat aidina an aman mun halitta musu dabbobi da hannayenmu ya ilaha lalami ka bayyance ni sarki zaki annabi adamu girman sa yana cikin halicce shi da hannu to Allah ya ce dabbobi ma da hannu muka halicce su kai ma zo zo nan ka ce dabbobi su ma sun yi tarayya da annabi adamu cikin girma da daraja ban san ko an fahimce ni ba sarki zaki sosai sosai sosai sosai yawwa idan ka zo ka ce annabi adamu to Allah sai ya ce dabbo da adamu da hannu aka halicce shi dabbobi ma da hannu aka halicce su su ma yanzu da aka halicce su da hannu ya gwada Allah yana da hannu kenan a yanda kuka fassara sannan Allah ya ce a banaina na habi aidin sammai mun gina su da hannaye aha zo ita sama ita ma da hannu Allah ya kama ya dinke ya hanna ya hada ta sannan kuma sama tun da an halicce ta da hannu ta fi kowa daraja kenan ta fi halittu daraja ta fi duk annaba daraja saboda da hannu aka yi ta ya kamata a ji tsoron Allah a gyara irin waɗannan sannan kuma abin da yake ƙara tabbatar da kuskuren da awansu shine annaba Adamu fifikonsa a Allah ya gaya mana inna masala Isa inda Allah ka masali Adam yadda annabi Adamu yake a gurin Allah haka annabi Isa yake yanda annabi Isa yake haka annabi Adamu yake Allah ya ce me khalaqahu min turabin Allah ya halicci annabi Isa daga turbaya daga ƙasa haka annabi Adamu shi ma sun maƙala lahu kun fayakun sai Allah ya ce wa annabi Isa kasance sai ya kasance to ka lura anan Allah ya ce wa annabi Isa kasance sai ya kasance kuma ya halicce shi daga taɓo farkon ayan sai ta ce to yanda aka halicci annabi Isa aka ce ya kasance sai aka ce inna masala Isa indallahi yanda kuka ga annabi Isa an halicce shi an ce ya kasance dinnan? kamar sali adama kamar annabu adamu shi ma haka yake kaman annabi adamu shi ma haka yake ya ba da amsan wancan da ake nema ke ya ba da amsan da ake na cewa hannu hannu ya aka halicce shi da hannu gashi Allah yana gaya maka ku daina ɗauko rubabbin hadisai suna ƙaryata alƙur'ani a daina ɗauko rubabbin hadisai suna ƙaryata alƙur'ani in za ku tsaya a mas'ala ɗaya wasu wahabiya ku tsaya ɗaya in ma ku yi tafwidi ku bar ma'anan wa Allah in ma ku yi tawili ɗayan biyu ne amma ku ce za ku tafi a zahiri kuma sannan yana daga cikin tambayar da za mu yi musu in an ce sun ce sarki zaki an ce su salafawa ku yi tawili hannun nan ku juyar da ma'anansa sai su ce a'a mu ba za mu juyar da ma'anansa ba haka za mu bar shi a zahirinsa a yanda yake haka suke faɗa to shi kenan mun ji salafawa ba za ku juyar da ma'anansa ba to zahirinsa shin kuna nufin hannun Allah irin hannun mutane za su ce a'a hannun Allah ba irin hannun mutane ba kaga sun yi abu biyu hannun Allah ba irin hannun mutane ba ku juyar da ma'anansa kun ce ba za ku juyar da ma'anansa ba kuma kun ce a basa a zahirinsa to a hannu a zahirinsa bai da ma'ana sai guda ɗaya duk tsiyarka ko kai waye ka gama zuwa ka je ka binciko ka dawo ka bankaɗo ka ciro ka juya sama ta zamo ƙasa hannu ma'anansa haƙiƙa guda ɗaya ne shi ne gaba ka ce an ce a yi tawili a mai da shi majazi ka ce ba za a mayar ba an ce maka zahiri yana kama da na mutane ka ce ba irin na mutane ba ne kuma a shi a zahiri to zo ka gaya mana me kake nufi ka zo ka gaya mana me kake nufi hannu bai da wata ma'ana hakikatan sai guda ɗaya gaba haƙiƙa hannu gaba ne sauran duk ma'anan da ka kawo majazi ne duk ma'anonin da ka kawo majazi ne kamar yadda za ka ga misali sarki zaki barin bada wani samfur guda ɗaya za ka ga abinda na faɗa nan za ka ga ibnu hajar yanda ya kawo jawabai yake cewa yanda ya kawo cikin fatihul bari juz'i na sha uku shafi na ɗari uku da casa'in da hudu ga abinda da yake faɗa ya ce hannu al'awwalu ma'anan hannu na farko ya ce aljari ha gaba ka ga ma'anansa na farko gaba sauran duk majazi ne ya ce asani ma'anan hannu na biyu alkuwa ƙarfi kamar faɗin Allah dawu da Zal'aid sannan Asalis ma'anan hannu na uku al-mulk innal fadla biyadillah rabi na hudu al-ahad alƙawari al-khamis na biyar al-istilam wal inqiyad asadis na shida an-ni'imatu ma'anan hannu shine ni'ima asabiu na bakwai azillu azillu kaskanci attasi'u na tara haka ya dinga kawowa a sultanu a Sultana har sai da ya kawo ma'anoni alal kusan guda ishirin da biyar. To sauran ma'anonin nan duka tun daga kan nan batu har zuwa na ƙasa dukkansu ma'anoni ne majaziyai. Ba wani hannu na haƙiƙa. Hannu shi shine wannan gaban guda ɗaya. In an ce kun ce gaba haƙiƙa ku ce ku ba gaba ku ba gaba ba sannan kuma an ce ku yi tawili ku ce ba tawili ba in kuma kun ce akwai wata ma'ana banda waɗannan ku kawo ma'anan da kuke nufi. Da haka in za su ji tsoron Allah su gyara su gyara kawai wannan abin da suke yi ba daidai ba ne. To bayan mun yi wannan sarki zaki a gurguje mu ji maganan al-Imam Ibnul Jauzi akan abin da ya shafi cewa fifita annabi Adamu da sauransu. al Ibnul Jauzi sai ya ce fala bagi an yi tashagala an yi an yi tashagala bi talabi ta'azimi Adama مع الغفلة أما يستحقه الباري سبحانه وتعالى من التعظيم والتنزيه بنفي الأبعاد Af'ali, في الأفعال لأن هذه ashiya sifatul الأجسام Imrul Jauzi yake faɗa cikin littafin sa dafa ushabai tashbih ibn jauzi shafi na 116 yace bai kamata mu shagaltar da kanmu cewa Allah ya halicci annabi Adamu da hannu dole a girmama annabi Adamu yace kana ta batun girmama annabi Adamu amma ka mance kana jingina wa Allah gaɓoɗi kana jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala aba'ad da tarkibi Yace ya kamata mu shagalta da tsarkake Allah fiye da yadda muke shagalta da tsarkake cewa ana girmama annabi Adamu sama da shedan ka daina ƙoƙarin haɗa annabi Adamu da shaidan. Musulmi mashayin giya, ɗan caca, mazinaci, ƙarshen lalacewa cikin musulmi ya fi shaidan daraja, ballantana annabi Adamu. Oh. Eh kwarai da gaske, ballantana annabi Adamu, ya kamata ku fahimci wannan. Kaga abin da Ibn al-Jawzi ya faɗa sannan ya ce daga ƙarshe malamai abin da suka kawo suka ce idan za mu yi istintajin natija ma'anan ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ma'anan wannan hannun suka ce ma'anansa shine ma mana aka an tasjuda lima khalaqtuhu ana walam yakhluqu gairi me ya hana ka kai sujada wa abin da ni da kaina na halicce shi ba wani bane ya halicce shi ba ana nufin hannu ba yace suka ce to ga misali a cikin alqur'ani wanda zaka gane ba ana nufin hannu bane an jingina wa wani amma ba ana nufin hannu bane Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin suratul hajji aya ta goma Allah yana cewa zalika bima qaddamat yadaka zalika kaga wannan bima qaddamat yadaka da abin da ka aikata ne amma Allah sai ce da abin da hannunka suka gabatar abin da hannunka suka aikata abin da hannunka aikata wa ya aikata kai ka aikata sannan Allah tabaraka wa ta'ala nan yake cewa tabbati yada abila habin wa tab hannayen abu lahabi sun halaka sun taɓe dan Allah ana nufin hannayensa ne suka halaka suka taɓe ko ana nufin Abu ne ya halaka ya taɓe shi kan kansa ba shi kan kansa amma Allah sai ya ce hannayensa sun halaka Alƙur'ani. kuma ba wanda ya isa ya ce fassaran tabbata da bi ana nufin hannayensa ne suka halaka shi bai halaka ba ko da ko a garin wani gari aka haife ka ka san ba haka bane To kaga irin waɗannan suna nan da yawa. To daga ƙarshe abinda nake so abubuwa da yawa saboda na ce ba zan ɗau lokaci ba. shine a sarki zaki batun da suke yi cewan ibnu taymiya sai ya kawo wata falsafa a larabci ka san shi da ya shiga ya je ya dawo ya je ya dawo sai ya ce ai Allah da ya jingina wa kansa hannu biyu din nan hannu ne na haƙiƙa kawai mu bar shi a haka a cikin majmu'ul fatawa na'am na kaman akwai bidiyo sa mana shi sannan sai mu karanta ibnu taymiya thank you very much sa mana shi sannan mu karanta ibnu taymiya lallai sa shi kuma shi manzo Allah ya ce na